of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kun wani lafiya. Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Juma'a bakwai ga watan Janairu na shekarar 2025. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. faɗaɗa wuraren tsare bakin haure da gwamnatin trump ta yi ta amfani da tashar jiragen ruwan amurka a guantanamo bay ya sake haifar da muhawara tsakanin masu rajin kare haƙƙin bil'adama da masana shari'a ministan tsaron isra'ila ya umarci rundunar tsaron ƙasar da su fara shirin ficewar falasɗinawa daga zirin gaza biyo bayan buƙatar shugaban amurka donald trump kan yadda za a gudanar da yankin da aka ruguza shugaban majalisar koli ta iran ya ce babu alamar hankali hikima ko darajantawa a tattaunawa da amurka bayan shugaban donald trump ya yi watsi da tattaunawar nukiliya da kasar to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji rahoto akan yawan haɗarin motocin dakon man fetur da aka samu a najeriya a baya-bayan nan wani daga jihar jigawa a najeriya da ya taɓa shaida irin wannan lamarin ya yi bayani akan abin da ya faru abin da ya faru a wannan abu da ya faru da mu ni da ina gudun abin ya faru na ebi mai na fi son farko gida na dawo kenan na aje mashina na cikin gyara shi wutan ta tashi kowa yana gudun tsira ta kai. to muna tafa da karin bayani nan gaba bayan haka za ku ji cewa Wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu a Afirka ta kudu da ke taimakawa masu ɗauke da cutar sida mai karya garkuwar jiki sun shiga yanayin rashin tabbas bayan da gwamnatin Amurka ta dakatar da bada agaji ga kusan dukkan ƙasashen ƙetare tsawon kwanaki cisa'in Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a a wannan lokaci, yau ma za mu gabatar muku da shirin da ɗan gari wanda ya lalubo tarihin garin Kuseri da ke ƙasar Kamaru. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Yama salamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Faɗaɗa wuraren tsare bakin haure da gwamnatin Trump ta yi musamman yadda ta yi amfani da tashar jiragen ruwan Amurka a Guantanamo Bay da ke kasar Cuba ya sake haifar da muhawara tsakanin masu rajin kare haƙƙin bil'adama da masana shari'a. shugaba donald trump ya yi yakin neman zaɓe ne kan alkawarin daƙile kwararar baƙi ba bisa wato baki bisa ka'ida da kuma kurar waɗanda ke cikin amurka ba bisa ka'ida ba a ƙarshen watan da ya gabata ya umarci gwamnatinsa da ta shirya wurin tsare bakin haure har dubu talatin da ke da tarihin aikata laifuka rukunin farko sun isa a ranar talata ma'aikatar tsaron cikin gida ce ta gano waɗanda aka kama ɗin a matsayin wani sashe na ƙungiyar masu aikata laifuka ta ƙasa da ƙasa da ake kira trend de aragua wadda amurka ta ayyana a zaman ƙungiyar ta'addanci ta ƙasashen waje a ranar 20 ga watan janairu. A jiya Alhamis gwamnatin shugaba Trump ta gabatar da wani tsari na rage yawan ma'aikata a duk faɗin duniya na yukan tallafi na Amurka a wani bangare na kokarin rusa hukumar tallafawa ƙasashe ta Amurka USAID lamarin da zai bar ma'aikata ƙasa da 300 kacal a cikin dubbai. Da yammacin jiya Alhamis ƙungiyoyin ma'aikatan gwamnatin tarayya sun shigar da ƙara suna neman wata kotun tarayya da ta dakatar da rufe aikin hukumar. suna masu cewa shugaba donald trump ba shi da hurumin rufe wata hukuma da ke kunshi a cikin tsarin dokokin majalisa ma'aikatan hukumar ta usaid guda biyu da kuma wani tsohon babban jami'in hukumar sun bayyana wa kamfanin dillancin labarai na associated press shirin gwamnati da aka gabatar ga sauran manyan jami'an hukumar a alhamis sun yi magana ne bisa sharaɗin sake sunansu saboda umarnin da gwamnatin trump ta bayar na hana ma'aikatan hukumar magana da kowa a wajen hukumar su. shirin zai bar ma'aikata kasa da ɗari uku kacal a cikin aiki daga cikin ma'aikata da 'yan kwangila dubu takwas da ke aiki a halin yanzu ba a bayyana ko rage ma'aikatan zuwa ɗari uku zai kasance na dindindin ko na wucin gadi ba ministan tsaron isra'ila ya umarci rundunar tsaron kasar da su tsara wani shiri ga falasdinawa su fice daga zirin gaza biyo bayan shawarar da shugaban amurka donald trump ya bayar na yadda za a gudanar da yankin da aka ruguza ministan tsaron israel kaz ya ce shirin zai hada da zaɓin fita ta tsallaka yankin ƙasa da kuma tsari na musamman na ficewa ta ruwa da ta jirgin sama kaz ya yi marhabin da abin da ya bayyana a matsayin tsari mai ƙarfi na trump na wato ga mazauna gaza su fice daga yankin da isra'ila ta lalata sakamakon hare-haren da isra'ila ta kai kan mayakan hamas a alhamis trump ya ce kamata ya yi isra'ila ta mayar da zirin gaza a hannun amurka bayan kawo ƙarshen yaƙi da hamas kuma babu bukatar kasancewar sojojin amurka a can trump wanda ya buƙaci amurka ta mallaki yankin da ke kusa da tekun bahar rum ya fitar da sanarwa a kafar truth social inda a ƙarƙashin shirin nasa ya ce da tuni an riga an sake tsugunar da falasɗinawa sama da miliyan biyu a cikin kyakkyawan al'ummomi mafi walwala da sabbin gidaje na zamani a yankin. To an jima kaɗan za ku ji ƙarashen labaran duniyar amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. An samu ƙaruwar fashewar tankokin man fetur da suka yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane tare da jikkata wasu da dama a faɗin Najeriya a 'yan watannin nan. ko a wannan makon akalla mutane uku suka jakata a jihar adamawa sakamakon fashewar tankar mai rashin ingantattun hanyoyi gangancin direbobi da zuwa kwasar man fetur a wuraren da haɗuran suka faru na daga cikin dalilan da ke haddasa ɗaruru wato haɗaran da ake yawan samu da kuma yawan asarar rayuka ga rahoto akan wasu manyan haɗura da suka faru a baya-bayan na a najeriya ana yawan samun haɗuran motocin dakon man fetur a najeriya inda hukumar kiyaye hadura ta tarayyar kasar ta samu rahoton hadura 1,530 a shekarar 2020 waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane 535 a watan satumba shekarar 2024 akalla mutane 59 suka mutu a lokacin da wata tankar mai ta yi karo da wata babbar mota dauke da fasinjoji da shanu a jihar neja da ke arewa maso yammacin kasar uh, hatsarin ya faru ne da karfe 12 da rabi na safe a ranar lahadi 8 ga watan satumba 2024 a lokacin da wata motar dakon mai ta faɗi kuma duk man da ke ta ya tsiyaye a kan titi wasu manyan motoci ɗauke da fasinjoji da dabbobi da ke shigowa daga kano suka kara da motar man lamarin da ya haddasa tashin wuta da ta janyo fashewar bayan wata guda kuma wata tankar man ta sake yin hadari a garin majiya da ke jihar jigawa lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane kusan 150 da suka yi ta zuwa kwasar mai daga tankar da ke tsiyaya. 'Yan sanda sun ce hatsarin ya faru ne a lokacin da motar dakon man ta kaucewa wata motar kuma jim kaɗan bayan haka sai mazauna garin suka yi da fifi a wurin da tankar ta kife domin kwasar man da ke kwarara. wasu da suka shaida lamarin sun tuna abin da ya faru. abin da ya faru a wannan abu da na da ya faru da mu ni da ina gurin abin ya faru tashin wuta da yi a gurin nan ina nan komai da komai ya faru na ebo mai na kai son farko gida na dawo kenan na aje mashi yana cikin gyara shi wutan nan ta tashi kowa yana gudun tsira ta kai ta kai kowa ce makamun ce makamu a lokacin wannan allah ya ce mai kyan mashinan da suke gurin wannan ni na wani kaɗai allah ya sa ya tsira da ni da shi da ni ma ina cikin gurin inda wannan magana ina tsaye haka bayan mutane su ɗan iba an samu wajen minti ma kamatin ma zuwa arba'in ana iban wannan man ana tafiya da shi to titin ma ya bushe ba wani maganar laima ko wani abu na mai daga baya kawai muna tsaye haka daidai wannan daidai inda mutane sauko ne muna ciki kawai sai wani abu to haka ya to gaba daya shi wuta ce haka kuma a ranar 18 ga watan janairun wannan shekarar wata motar dakon man fetur dauke da litan mai 60,000 ta fashe bayan da ta kife a dukka junction wato hanyar da ta hada babban birnin tarayya abuja da birnin kaduna da ke arewacin kasar lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane kusan 100 waɗanda suka garzaya wurin su kwashe mai daga motar da ta faɗi. wuto daidai hanyar da za mu wuto gida muna zuwa daidai inda abin ya faru sai wuta ya tashi da mu wuta na tashi sai muka fara guduwa to muna cikin gudu ne sai wata mata man da ta rike a hannunta wuta ya kama ta tana wurgi da man sai man ya sami riga na kawai ne ma na kama da wuta ya kamata jama'a su san hadarin da ke tattare da hakan musamman idan aka samu hatsari irin wannan kamar na fashewar tankar mai a saboda haka akwai bukatar a wayar da kan jama'a don su guje wa kusantar irin wannan wurin da aka yi hatsarin tankar mai haka zalika a watan janairun wannan shekarar wata tankar mai ta fashe a kudu maso gabashin jihar enugu inda ta kashe mutane kusan ashirin tare da jakata wasu a wani rahoto da hukumar lafiya ta duniya ta wallafa a shekarar da ta wuce hukumar ta ce kimanin mutane dubu arba'in ne ke mutuwa a duk shekara a najeriya saboda haɗarin mota To a tarihi shirinmu na talabijin na taskar VOA na wannan makon don jin karin bayani akan wannan batu. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. Shugaban Majalisar Koli ta Iran ya ce babu alamar hankali, hikima ko darajantawa a tattaunawa da Amurka bayan shugaban Donald Trump ya yi watsi da tattaunawar shirin nukiliya da Tehran. Ayatollah Ali Khamenei ya kuma ba da shawarar cewa bai kamata a yi shawarwari da irin wannan gwamnati ba, to amma bai kai gaba da umarni kai tsaye na kada a yi hulɗa da Washington ba. Kalaman na Khamenei ga jami'an sojin sama a Tehran a yau Juma'a da alama sun saba wa kalamansa na farko da suka buɗe kofar tattaunawa. shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya jinjina wa mayakan kasar a aikin kursk a yayin wani jawabi da ya yi a jiya alhamis a wajen bikin cika watanni shida da fara aikin a rasha zelensky ya faɗa a cikin jawabin sa yau da kullum cewa tare da aikin da muke yi a yankin rasha mun kai wa rasha takakkiya har gida kuma a can ne za su ji yadda yaƙi yake kuma suna jin haka ya ce sojojin ukraine su nuna cewa duk da karancin kayan aiki ukraine na iya ɗaukar mataki mai tsauri ba zato ba tsammani kuma kamar yadda ya kamata. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu a ƙasar Afirka ta kudu da ke taimakawa masu ɗauke da cutar sida ko HIV mai karya garkuwar jiki sun shiga yanayin rashin tabbas bayan da gwamnatin Amurka ta dakatar da bada agaji ga kusan dukkan kasashen ƙetare tsawon kwanaki 90 duk da cewa daga baya ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ware wasu muhimman fannoni da za a tura agajin ƙungiyoyi masu zaman kansu da suka riga suka rufe kofofinsu sun ce babu tabbas a matakan da za su biyu. biyo baya kuma suna fargabar hakan zai mai da hannun agogo baya bayan kwashe shekaru ana yaƙi da cutar ta sida ga muhammad baballa hafiz da fassarar rahoton kate bartlett daga birnin johannesburg afirka ta gudu ce tafi kowace ƙasa yawan masu ɗauke da cutar kanjamau wato hiv a duniya waɗanda adadinsu ya kai kimanin miliyan takwas amma kuma tana samun nasara a fannin jinya da rigakafi na hana yiwuwar samun sabbin masu kamuwa da cutar. Hakan ya faru ne saboda kuɗin da aka zuba ga ƙwararrun masu kula da cutar kanjamau a ƙasar, inda kashi sha bakwai cikin ɗari na kuɗaɗen sun fito ne daga wani shiri na Amurka da ake kira shirin gaggawa na shugaban ƙasa don taimakawa yaƙi da cutar AIDS ko kuma fifar a takaice. Amma dakatar da bayar da tallafin kasashen waje na kwana casa'in ya fara aiki. Biyo bayan umarnin zartar wadda shugaban Amurka Donald Trump ya bayar a watan da ya gabata. na duba ko shirye-shiryen da amurka ke ba da tallafi a kasashen waje sun yi daidai da manufofin amurka wannan ya haifar da rudani na farko a afirka ta kudu tare da kungiyoyin kula da lafiya da masu jinya tamsaka siyo mace ce da ta sauya jinsinta wacce kuma take dauke da kwayar cutar hiv a afirka ta kudu people are frustrated they live in fear they don't know what's to happen mutane ah, suna cikin takaici suna rayuwa cikin tsoro ba san abin da zai faru ba ba san ko an dakatar da shirin ne na dan wani lokaci ko an dakatar da shi ne har abada asibitin cape town da ceo ke zuwa neman magani yanzu an rufe shi na tsawon makonni biyu yayin da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ba da izinin ci gaba da ba da kudade da suka shafi ayyukan ceton rai 'yan afirka ta kudu ba su da cikakkiyar masaniya ko shirin fifar zai ci gaba da samun tallafi sakataren harkokin wajen amurka mako rubio ya faɗa a wannan makon cewa izinin a bayyane yake If it emergency life-saving aid, Idan aikin yana ceton rayuka, idan taimakon gaggawa ne na ceton rai, abinci, magani ko menene suna da kariya daga wannan haramcin yani akan wannan batu ba. Har ila yau, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayar da rubutaccen cikakken bayani a ranar 1 ga watan Fabrairu game da ayyukan da ba sa cikin waɗanda aka ba da izini ga shirin fefa. Gwamnatin Afirka ta kudu ta ce tana aiki cikin duhu saboda dakatar da tallafin da Amurka ta yi a cewar ministan lafiya Aaron mutsledi wanda ya kira wani taro kan fifa a ranar Laraba. Matsaledi ya kuma ce yana son ƙarin bayani kan ayyukan da umarnin Trump bai shafa ba. If you say American money cannot be used for LGBTQ Idan kun ce ba za a yi amfani da kuɗin Amurka akan masu luwaɗi da maɗigo da sauya jinsi ba, sai muka gudanar da gwaji ga wasu mutane aka ga suna ɗauke da cutar kuma sun faɗa wannan aji. Ba za a taimake su ba kenan ko don cetar rai ne? Linda Gail Baker likita ce kuma ƙwararriya a fannin kimiyya ce wacce ke jagoranta cibiyar Desmond Tutu ta HIV a Afirka ta Kudu. Wannan ba abu ne uh, da zai shafi bangare ɗaya ba kawai. A wasu wuraren yana daga cikin ayyukan da aka dakatar, a wasu wuraren da shirin na fifar yake tallafawa a rufe asibiti baki ɗaya. A ranar Laraba, wani gungun kungiyoyin lafiya sun aike da wasiƙa zuwa ga gwamnatin afirka ta kudu inda suka ce akalla majinyata dubu ɗari tara da ke ɗauke da cutar kanjamau ne umarnin dakatar da aikin na amurka ya shafa kai tsaye Madalla a gaida Muhammad Baballa Hafiz to har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Masu hauran wannan shirya ɗan gari wannan gidan radiyon sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku daga can Washington DC gunduman Columbia da haɗin gwiwa da gidan radiyon Dashi Radio da ke ƙasar jamhuriyar kamar musamman a birnin duwala wanda ke kamawa akan mita 9.9 ga gajeren zango wannan karan dai muna tare ne da alhaji abakar musa masanin harkokin tarihi na garin kusuri gari ne wanda yake dab da iyaka na ƙasar chadi sannan kuma a jihar arewa mai nisa yake kafe a ƙasar jamhuriyar kamaru wani jihar da tana ƙarƙashin birnin marwa ne alhaji abakar musa barka da shigowa ɗakin shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Aminu alaikar salam malawar. Da fatan kana nan lafiya. A lafiya kalau alhamdulillah. A to yau gashi za mu yi bayani akan birnin Kusuri. Wannan birni dai ya kunshi al'umma da dama. Shin su wane ne suka kafa wannan birni na Kusuri? Wannan gari na Kusuri akwai kabilu da dama wanda suka haɗu suka kafa wannan uh, ta Kusuri. Farko dai akwai Hausawa sannan akwai kotoko sannan akwai arab arab shuwa to daga baya akwai waɗanda suka shigo irin su musgum da bare-bare wanda yanzu su ne suke rike da birnin kusuri a to yanzu sarautar ta birnin kusuri wake rike da ita a halin yanzu to sarautar kusuri a halin yanzu kotoko ne suke rike da ita wannan sarki ne na uku wanda yake zaune a wannan karaga ta mulki ah, waɗanda suke rike da ita yanzu haka ko da suke rike da ita yanzu haka na ah, kotoko su ne suka fara shigowa wannan gari na kusuri ko kuma akwai ah, ainihin 'yan wannan gari na kusuri ne yanzu dai kotoko su suke rike da birnin kusuri duba da tun a wancan zamanin su suka fara shigowa sannan akwai hausawa wanda su ma suka shigo suka taru suke zaune a waje ɗaya sannan akwai bare-bare wanda su ma sun zauna tare to tun wancan lokacin ne da an so ma bahaushe zai rike karagan mulki to shi kuma bahaushe mutum ne matafiyi a lokacin suna harkan fatauci sun zo za su fice su tafi saudiya ta ruwa to a wannan lokacin mulkin turawa aka ce su su zauna su rike mulki suka ce su ba za su yi rikewa ba duba da yadda su tafiya suke yi kuma shi wannan mulki ana so wanda zai zauna a waje ɗaya ga baki ɗaya ne sai suka ce to ku zaɓi wanda zai rike muku mulki suka ɗauki wannan kwatkwansu su suka zauna suka rike mulki wanda shine har yanzu suke wannan mulkin ƙasar waɗanne irin kasuwanci ne yake gudana kuma ake samun <clears throat> kudaden shiga a wannan gari na kusuri a gaskiya kusuri akwai kasuwanci da dama saboda ana kawo kaya daga najeriya ana kawo kaya daga nan kasar kamaru wanda yake shiga can duba da can boda ne kuma akwai sana'o'i na hannu da dama uh, kasancewa yana da boda a uh, wannan gari na kusuri tsakaninsa da kasar jamhuriyar chadi musamman birnin kasar in jamaina ya ba kwa samun waɗansu matsaloli tsakaninku da hukumomi na kasar chadi a gaskiya ba mu da matsala da hukumomin chadi sai dai kawai lokacin da in kamar ana irin wadattar zoma ya taso ta wancan bangaren wasu lokutan harsashai sukan iya fadowa bangaren kamar ana fada to yakan iya fadowa har ana samun eh, rayuka a rasa rayuka hmm. to amma kuma shugaban kasa yakan iya zuwa wani lokaci yakan biyan diya hmm. ana yana biyan diya wa'anda aka yi musu wannan rasuwan to tsakaninku da a kasar chadi kilomita nawa ne musamman wa birnin kasar injam yana an da fadin gwamnatin kasar chadi musamman an da gada ne kawai ya raba tsakanin birnin injamaina da kuma garin kusuri wanda to tsakanin kusuri da chadi bai da wani nisa gada ce za ka hau gada duka bata fice irin tsawon kilomita biyu zuwa uku ba sai dai kafin ka shiga birnin chadin dai akwai tafiya mai dan tsayi kaɗan saboda za ka yi tafiya mai dan tsayi kaɗan kafin ka shiga birnin chadi amma tsakanin kusuri da ita chadin dai ba ta da nisa matasa wanda suke zauna a wannan gari na kusuri wani irin sana'o'i suka fi riƙewa musamman wajen ganin cewar yanzu haka matasa suna ana bukata ko gwamnatin kasar kamar tana bukatan cewa su yi dogaro da kansu matasa a kusuri gaskiya ba abun da muka fi kwarewa a kai irin karatu muna yin karatu sosai eh, duba da karatun boko da karatun addini duk wannan muna yin shi kwarai da gaske sai kuma kasuwanci da muke dan tattabawa wanda ya kamata a ce ka dan samu abun da za ka dan sa a bakin ka tun da karatu yau sai da kuɗi. to yanzu a matsayinka na matashi ko shawarwari za ka ba wa matasa 'yan uwanka wajen ganin cewa sun tsira don gobe to gaskiya ba abin da zan iya cewa sai dai in ce matashi ya nemi ilimi saboda da ilimi za ka cin magaci insha Allahu ilimi shine farkon abin da mutum zai nema da ba ilimi ma ba za mu zo wannan gurin da muke cikinsa ba a nemi ilimi ilimi shine jigo daga ƙarshe akwai lokacin da aka samu ɗan hatsaniya a wannan gari naku na kusuri to shin wani tudu wani gangare aka bi wannan hatsaniyan ya samu ya lafa tunda da an samu rasa rayuka a tsakanin al'umma to wannan gaskiya an samu hatsaniya a wannan lokacin tsakanin musgum da arab amma alhamdulillahi manya sun kira sun kira manyan shugabannin wannan kabilun sun zo sun zauna an yi magana da su an samu sulhu kuma alhamdulillah yanzu muna zaman lafiya mu da su babu cece ce. baka da wani korafi wanda za ka yi wa gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru wajen ganin cewa an taimaka wa wannan gari na kusuri a mu gaskiya kan ba abin da za mu iya cewa za mu ce shugaban kasa gaskiya ya yi muna ta goma shi kuma alhamdulillahi muna jinjina mai muna jin daɗin mulkin sa insha Allah. to amma shigowa na wannan gari na kusuri na ga tun daga garin marwa har zuwa garin kusuri babu hanya a to shin wannan ma kuna mai godiyanku ne ko kuma kuna bukatan hanyar da ta hada birnin kusuri da kuma babban birnin jihar marwa kuna bukatan a yi muku gyara ne saboda ci gaban tattalin arzikin wannan bangare naku to alhamdulillah rashin hanya wanda ya kama daga marwa zuwa kusuri ai mun ga kokarin shi yana kokarin cewa ya ga an yi duba da wancan lokacin ma an kawo mutane da kasar waje ma suke muna titi to irin faɗan da ke faruwa na boko haram da sauransu shine ya sa ma aka kama wasu da sauransu har suka janye jiragen suka ce su ba su iya wannan aiki ba sai sun ga cewar wannan faɗa ya lafa sosai to yanzu muna sa ran insha allahu duba da yadda wannan rikicin ya kwanta muna sa rai za a dawo a ci gaba da muna aiki yanzu mu haka an fara aiki daga marwan nan an kamo aiki yana gangarowa insha Allah zuwa wani lokaci aiki zai haɗe. to madalla abakar musa mun gode da wannan tarihi da ka bayar na garin kusuri sannan kuma duk wanda yake bukatan ci gaban wannan shiri za ku bibiyan mu ta mu na daban-daban musamman ta bangaren yanar gizo-gizo youtube instagram da kuma facebook na wannan shiri na da ɗan gari wanda yake zuwa muku daga gidan radiyon sashen hausa na washington dc haɗin gwiwa da wannan gidan radio na dash radio da ke ƙasar kamaru wanda ake kamawa akan mita 9.9 a gajeren zango ni muhammad awal garba da jagorantar shirin nake ce da ku mu zama lafiya sai kuma wani loto idan allah subhanahu ta'ala ya kai mu da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. To madalla a gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. To Sama'ila Agnes Malafatori sakonka ne na farko inda ka ce na shigo wannan fili ne domin na yi tsokaci akan neman amincewar majalisar dokoki wanda shugaba tinubu ya yi na neman ya kara naira tiriliyan uku kan kasafin kuɗin wannan shekara na naira tiriliyan arba'in da tara da ɗigo bakwai to a matsayin mu na 'yan ƙasa mun manta da kwarekwaryen kasafi har sau biyu na shekarar 2024 da aka yi ba kuma yawanci ba ma ganin ayyukan da ake warewa wasu fanni na kasafin kuɗin nan sai sakon hassan dogon faci ba tsari daga jihar katsina wanda ya ce salam voa hausa ba ƙarin jihohi ne matsalar al'ummar najeriya ba ya kamata shugabanninmu su rika yi ma al'umma adalci abin da al'umma ke bukata ya kamata su rika yi ba abin da suke so ba da ƙarshe muna kira ga majalisar dokoki da ta yi watsi da magana ƙarin jihohi domin ba su ne a gabanmu ba sai saƙon yakuba mai aski ba da raka da sanusi maɗattai waɗanda suka ce salam biyu hausa fatan alheri gare ku za mu iya cewar a daidai lokacin da muke fara fuskantar watan azumin ramadana har zuwa yanzu babu wani haske da muka gani akan farashin kayayyakin abinci da masarufi saboda a can baya gwamnatin mu ta nijar ta yi wani zama da 'yan kasuwar masu shigo da kayayyakin abinci daga kasashen ƙetare don haka yana da kyau a ƙara duba wannan lamari da idan basira don ganin an yi azumin ramadan a cikin natsuwa da kwanciyar hankali allah ya samu dace to madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya To Maryam a takaice faɗaɗa wuraren tsare bakin haure da gwamnatin Trump ta yi musamman yadda ta yi amfani da tashar jiragen ruwa Amurka ta Guantanamo Bay da ke kasar Cuba ya sake haifar da muhawara tsakanin masu rajin kare haƙƙin bil'adama da masana shari'a. a jiya alhamis gwamnatin shugaba trump ta gabatar da wani tsari na rage yawan ma'aikata a duk faɗin duniya na ayyukan tallafi na amurka a wani bangare na kokarin rusa hukumar tallafawa ƙasashe ta amurka usa lamarin da zai bar ma'aikata ƙasa da 300 kacal a cikin dubbai da yammacin jiya alhamis ƙungiyoyin ma'aikatan gwamnatin tarayya sun shigar da kara suna neman kotun tarayya da ta dakatar da rufe aikin hukumar suna masu cewa shugaba donald trump ba shi da hurumin rufe wata hukuma da ke kunshi a cikin kundin wato tsarin dokokin majalisa ministan tsaron isra'ila ya umarci rundunar sojin kasar da su tsara wani shiri ga falasdinawa su fice daga zirin gaza biyo bayan shawarar da shugaban amurka donald trump ya bayar na da za a gudanar da yankin da aka ruguza. ministan tsaron na isra'ila ya ce shirin zai hada da zaɓin fita ta tsallaka yankin ƙasa da kuma tsari na musamman na ficewa ta ruwa da ta jirgin sama shugaban majalisar koli ta iran ya ce babu alamar hankali hikima ko darajantawa a tattaunawa da amurka bayan shugaban donald trump ya yi watsi da tattaunawar shirin nukiliya da tehran to sai dai kalaman na kamaini ga jami'an sojin sama a tehran a yau juma'a da alama sun saba wa kalamansa na farko da suka buɗe kofar tattaunawa shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya jinjina wa mayakan kasar a aikin cox a yayin wani jawabi da ya yi jiya alhamis a wajen bikin cika watanni shida da fara aikin a rasha zelensky ya faɗa a cikin jawabin na yau da kullum cewa tare da aikin da muke yi a yankin rasha mun kai wa rasha takakkiya har gida kuma a can ne za su ji yadda yaƙi yake kuma suna jin haka. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyanna da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan McCarl. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.